babin da ke bayani dangane da hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine jiya muka karanta kutuban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a hajjatul wada'i a Arafa da kuma hutuban da yayi a Mina قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة الله يكرمك يا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لكن ممكن تتعرض من ظن الله صلى الله عليه وسلم أكين حج بنقوانا فأهللنا بعمرة سيمك أو جحرما عمرة ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن سيما زر الله صلى الله عليه وسلم يتيدمو من كان معه هدي فليهلل بالحج مع الأمراء دون لكي تارد هديسا تو يدو حرم أمراء حج zai yi kirani kenan kuma la hillu hatta ya min huma jami'an sa'annan in kana da hadaya ka ɗauki haramin umra da haji in ka je kai umra in ba za ka tube ifan ihrami ba sai ka saura haka nan har sai an zo an yi har sai ranar sallah فقدمت معه مكة وأنا حائض تشي سينا إسو تارد من ذن الله مكة وأنا حائض جملة في محل نسل على الحالة نقول واو يا زمها الحالة نقول أيوة ما إعراب يزو وأنا حائض الواو تأتي أنا مبين على السكون في محل رفع مبتدا حائض خبر للمبتدا والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال اي حاله كوني حائضا يا ذكر ربي تكاري واو إيه. واو واو الحال واو الاستئناف وتجد في دك عندك واو يا زمان ذاك يا iya ɗauki wawi ɗin اذ kawo iz ma'anar ta tafi daidai to tabbas wannan wawi wawan ka ne to mu gwada mu gani zai daidai wa ana faqadimtu ma'ahu in ana haid zai dai dai wa wa haid mun gani ko wa lam atu fil bayti bayni tawafi a dakin kaaba ولا بين الصفا والمروة بتكما يسا أي فكان صفا دا مروة با فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبع من ذا الله العباري تكيت كنت زوا من ذا الله تتي غاهي تتائس سنة حيرا فتسامك أي تواسل من ليس يسا أي فقال انقضي رأسك وامتشتي وأهلي بالحج ودعي الأمرة كما ذا الله تتي كنا يمسك ورور غاشنك تتاج غاشنك يوانا أمرة باب إتا إلو كتكي ذاك أو في حرم الحج كنا إتا أمرة يا ce mata ce fa fa'altu sai kai abinda manzon Allah ya ce فلما قضينا الحج تشي يا عند مكتك أيك الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله يا أيك آدمي تاريد أموانا مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق تاريد أموانك عبد الرحمن دم أبي بكر الصديق إلى التنعيم زوا مصلاة التنعيم إن كان يبقى مع عمره ومسجد عائشة ومسجد التنعيم نن أكي زوا أنا يا عمره دا وجنجر يكي أما يزقطن يا زمو سكين مكة daga nan masjidin tan'im ko bara da muka je sai da muka kai wurin aka ce ai ga tan'im ce a ina ne tan'im aka ce ga wannan gini da kake gani shine tan'im kan hanya ya zama kamar tsakiyar gari daga nan zuwa shiga maka minti nawa muka yi amma da ya a wajen gari fa'tamartu sai kai umra فقال هذه مكان عمرتك كما قال الله في عمرة دا يكي إذا بتسامو با فرق حجي في سكينة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة في وإن سكا أو كرال سكا يتوافي فأنا سكا يفعي ثم حلوا فأنا سكا وروري ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى فأنا دعك داود منى سكا ساكي وني طوافي وأما الذين جمعوا الحج والعمرة أما وإن سكا القران فانما طافوا طوافا واحدا تكي اي انما اداه حصر السر حرف اللاربي انما اداه حصر وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما اداه مع وهو اسلوب عربي فصيح تكي سي abinda suka yi kadai abinda suka yi kai tsawafi tsawafi suka yi tsawafi tsawafi kwaya ɗaya saboda ka tabbatar ma cewa tsawafi kwaya ɗaya suka yi قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس عن كربورة عبد الله بن عباس اذا طاف بالبيت فقد حل haka sai na abdullahi dan abbas yake mazhabin abdullahi dan abbas in dai kaje je da niyan ko menene matukan kai tawafi sai ce hajjin ka ya zama wannan ya zama tabbas ya zama umra sai ka bar wannan ya zama umra albasi ka dauki sa'an nan kuma ka je kai ai sai niyan hajji min aina qala hadha ibn abbas min qawli allah ya kace ina abdullahi dan abbas ya samu wannan sai aka ce min qaulillahi ta'ala thumma mahilluha ila albayt al-atiq wa min amri nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu sai ce saboda fadar Allah madaukakin sarki thumma mahilluha ila albayt al-atiq wa min amri nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa duk wanda bai koro hadaya ba in ka je ko da niyan umra ka je ko haji in dai kai tsawafi kai sa'ayi wannan aiki ya zamo umra kai tsaye sai la ranar ta kuma sai ka ɗauki eh, niyyar haji أفأن يهلوا في حجة الوداع قلت إنما كان ذلك بعد المعرف سيتي أيوة من ياك فانتيني باين دا أكداو دا عرفة قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد سيتي أي عبد الله دا عباس ينا جني زمنين عرفاني وباين عرفة متكن كاجي دا شيني حج وعمرة متكن باكا كورا حدايا دا جوجل هرمي كشغ هرمي با شيني ذاك زمو كراني أما إن با هكذا كان زوا في معنى تمشي في معنى كان يوم عمرة كان yi tawafi da sa'i wannan ya zama umra sa'annan sai ka kawo kuma niyyar hajji قال حدثني بيان قال حدثنا النضر من مثال مذهب ابن عباس yadda mutane ke daukar niyyar hajji su je daga nan Najeriya ko Afirka ta yamma kana sauka da niyyar hajji in kai tawafi sai ce wannan haji ya zama umra sai ka sake sabon niyan haji ranar tarwiya saboda kun sun hana wannan eh, wannan haji aka ce sai na abubakar sai na umar sun ba da izini a kan haka قال حدثني بيان قال حدثنا النضر قال اخبرنا شعبة عن قيس قال سميت فارقا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتي عن كربو سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اتي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء نائس من الله صلى الله عليه وسلم أبطحاء فقال سيتي أهجك كاي حجي كادوني حجي قلت نعم سينتي إني قال كيف أهللت sai manzon Allah ya ce ma Musa wani irin ihlali kai wani irin harama ka ɗauko qultu sai abu musa ce labbaika bi ihlalin ka ihlal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abu musa ce ai da naje daukan umra cewa nayi labbaika allahumma labbaika bi ihlalin ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah madaukakin sarki irin haraman da manzon Allah ya dauka irin shi ne قال كما قال بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل mun ga mahallin shahidi mahallin ma'ana dalilin Abdullahi dan Abbas kenan sai manzo Allah ce ka je kai tawafi ka je kai safa da marwa sa'annan wannan haji umrar ya ga gama umra kenan sai ka je ka dauki tafarka albatin ranar tarwiya kuma sai ka dauki niyyar haji فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي يجي سيدي طوافي يجي صفا المروة يزور وتم تاتي محرما سا masa مصر قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال اخبرنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر اخبره يتي ان كربو daga nafi yace abdullahi dan umar ya baki labari yace أن حفصة رضي الله عنها يتنا لا حفصة الله يجد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تم الله صلى الله عليه وسلم أخبرت أخبرته إتتباش لاباري تشيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع يتي من الله صلى الله عليه وسلم يأمر في إيالنسا وروى إهرام الإسباع في مراكنا فقالت حفصة sai na na hafsa ta ce da manzon Allah ke duk wanda ya tawafi ya warware ya sa fasa. sai na na hafsa ta tambayi manzon Allah ta ce fa ma yamna'uka to kai ne ya hana ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koro hadaya zai yi kirani da ɗan al'adun sahabbai duk suka zo aka yi tawafi sai ce kowa ya warware ihramin sa ya dauki fasa ta gida ya sa almashin ranar tarwiya zai dauki sai na na habba ta ce to manzo Allah kai ne ya hana ka kai sai kana sai fa kana sai ce labbatu ra'si wa qallatu hadi falastu uhilla hatta anhara hadi sai manzo Allah ce ai na dan farar da gashi na nan na koro hadaya mana a shirye nake da kirin wannan a ihrami da kirin wannan aiki na taho yasa ni matsala ta ta sha babban da ta mana manzon Allah yayi yi umarni da abin da shi bai yi ba matarsa ce to me ya hana kai kai mun gane ko sai ya tsawata ya fushi sai ya bayyana shari'a sai ya bayyana ga abin da yasa ga abin da yasa kenan an samu shari'a قال حدثنا أبو اليماني قال حدثني شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خصعمة an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake wata mace cikin matan kabilan Khas'ama استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزو تنمي فتوى من زم الله صلى الله عليه وسلم جس أن كي كنا ترى تلتاز سكي كو تفسيري كو حديثي سكا تمكا لك استفتت الخطأنية ولا يتكي mun gane ko Abdullahi dan Abbas yana tare da manzo Allah sai wata mace ta zo na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi hajjatul wada'i wal fadl ibn abbas rabihu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin dan uwan abdullahi dan abbas shine fadl dan abbas yana manzon Allah yana goye da shi akan abar hawarsa fa qalat wannan matar hasamiyya din sai da ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي أن أحج عنه قال نعم وتما تاكدو يا منظر الله حجة الوداع كينا تزو تتمي منظر الله يا منظر الله فرلا حج ya wajaba a kan akan mahaifina amma mahaifina tsoho ne ba ya tsufa kwarai ba shi da kwarin da zai hau abin hawa ya tafi hajji ma'ana ba zai iya yin hajji ba ga kuma farin ga kuma wajabcin hajji a kai sai take ya manzon Allah in naje nayi hajji maimakon mahaifina wannan zai sauke mai farilla sai manzon Allah ce mun gane ko wannan shine hujjar da malamai suke cewa ya halatta mace ta ma ya halatta mutum ya yi ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa haji in ba su da iko yi ba su da daman yi saboda ita ba ta ce uban nata rasuwa ya ba ga nassin hadisin ko fa qalat tirsi ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna faridatallahi ala ibadihi farillam Allah akan bayansa haji kenan ko adrakat abi shaykhan kabira taris ki mahaifina alai kasancewa yana tsoho mai girma mana ya tsufa kutu kutu ba zai iya hawan kabar hawa ya tafi ba la yastati'u an yastawiya ala rahilati ba zai iya daidaita akan abar hawa ba ma'ana ba zai iya zuwa yayi aikin haji ba Ba fa ya yaqdi an hujja anhu in nayi masa haji Allah zai karba ma'ana farin nan wajen haji zai saraya a kansa qala sai manzo Allah ce na'am wannan nafsi ne fi mahallin nizar wa mana ya halatta wani yana wani hajji ko sabanin wani bangare ce man ko قال حدثني محمد قال حدثنا قريش قريش بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتي عن كربور عبد الله بن عمر الله يكرم مسجد اقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف اسامه على القسواء ce manzon Allah ya gabato fi amal fatihi shekaran da aka bude makka wa huwa murdifun usama ta al qatwa'i ya goya usama dan zai akan tabuwarsa wacce ake ce da ita al qatwa ومعه بلال وعثمان بن طلحة كما تارد سيدنا بلال لعثمان بن طلحة حامل مفتاح hatta ana ha inda albayti har sai da manzo Allah ya zo aka sauka wurin eh, ɗakin Ka'aba kuma qala li Usmana sai manzo Allah ya ce ma Usman dan Talha i'tina bil misali sai manzo Allah ya ce ka kawo muna mabudin Ka'aba faja'ahu bil misali sai ya je ɗauko mabudin ya sallama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta wannan kisa ko wani lokaci cikin da wani lokaci gabanin manzon gabanin musulunci ya karfi manzon Allah zuwa ma yayi yayi tsawafi ko ya ga yadda ake cikin Kaaba suka ce ai da ba manzon Allah ce ya Usman dan sala wata rana za ka ga mukullin nan mabudin nan a hannuna zan aje shi zan saka shi inda na ga dama haka kuma ya zai kasance ko Usman dan sala da kansa ya bada labari mm. fa fataha lahu sai zai bude ma manzon الله صلى الله عليه وسلم الباب كوفة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في من الله صلى الله عليه وسلم يشجع لكن كعبة وأسامة وبلال وعثمان تاريخ أسامة دا بلال دا عثمان بن طلحة ثم أغلقوا عليهم الباب da suka shiga sai suka kulle kofa fama kasa naharar tawila sai suka shaura ciki wani lokaci mai tsawo ثم خرج فأنا سي أكبوت سي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتكا وابتدر الناس الدخول من ذا الله نتكا سي متعني سكيفا وانا ناسا يتوري يتكا فسبقتهم يتني رواية سينا رجاسي Abdullahi da Umar kenan ko fa wajadtu bilalan qa'iman min wara'il babi Abdullahi da Umar yace sai na riga kowa shiga ina shiga sai ga Bilal na sai bayan kofar Ka'aba فقلت له سي عبد الله بن عمر يتم بلال اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكن داكن نان ina manzon Allah ya tsaya da kafafunsa masu tsarki yayi sallah ma'ana yana son ya ga a cikin ɗakin kusurwar hagu ne ko dama ko yamma ko menene ko tsakiya ne ina manzon Allah ya tsaya duk inda ya sallar nafila sallah ta yi amma yana son ya ga inda manzon Allah ya tsaya da kafafunsa mai tsarki mai shi ma ya je koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai bilal ya ce salla baina baina bainika al-umudai sai bilal ya ce ya manzo Allah ya sallah ya yi sallah ne tsakanin waɗannan umudai guda biyu al-muqaddamai na gaba wa kana al-bayt ala sittati a'miratin fatrayn yace wannan lokacin ɗakin Ka'aba an gina shi ne akan umudi guda shida an yi jera sun je tara biyu sai ai sahu biyu nan uku kenan nan uku صلى بين الأمودين من السطر المقدم يأي صلى سكان أمودي قدابي وأن في شرع معناته نفرق وجعل باب البيت خلف ظهره يتي من الله كما يا برقوفا كعب بايسا واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت يتي يهسكنت تهسكن صدقك هسكنت إذا هكليت حين تلج البيت بينه وبين الجدار يهسكنت إن كده شغلت آيكي فكاننك فكاننك دا, دا زنبو قال ونسيت أن أسأله sai Abdullahi da Umar bayan ya tambaya ina manzon Allah ya tsaya ya sallah aka nuna masa sai ce na manta ma na tambayi Bilal raka'a nawa manzon Allah wa inda al-makan alladhi salla fi marmaratun hamra suka ce inda manzon Allah ya tsaya ya salla akwai dutse marmara ja hmm. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير وابو سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتهما اشينا انا عائشه ما ترمن الله صلى الله عليه وسلم تباس لاباري ان صفيه بنت هيي سيدتنا صفيه ار هيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تم الله صلى الله عليه وسلم حاضت في حجه الوداع جاي حيلا اتكن حج aikin bankwana فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا yanzu wannan za ta tsare mu nan ta hana mu fita zuwa Madina dan sai mun jira ta har ta tsarkaka nan ta je ta yi tawafi fa sai na na Aisha sai maza tace innaha qad afabat sai ce ai sai da sai tawafin ifada nan wannan larura ya zo mata ya rasulullahi wa tafat bil baiti sai tawafi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam faltanfiq sai ce shi kenan da tafi babu ko قال حدثنا يحيى بن سليمان قال اخبرني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتي انكر عبد الله بن عمر الله يكرمه يدايتي كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع yace mun kasance muna magana game da hajjatul wada'i manzon Allah na tare da mu mu muna cewa hajjin ban kwana ne amma ba mu san ina ma'anan hajjatul wada'i ba ina ma'anan ban kwana wani irin ban kwana kenan ake nufi فحمد الله واثنى عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode ma Allah ya yabi Allah madaukakin sarki ثم ذكر Dajjali, الدجال sa'annan ya ambaci Dajjali. Ya ce karshen zamani masihu Dajjali zai zo za a fitili mutane a duniya za a yi kaza kowa ya hankali kowa ya kowa ya yi taka tsantsan ya kiyaye imaninsa kada ka ga duniya ta buɗe al'amura sun zo ka yi watsi da imaninka ka tafi ka shagala har a zo a waye gari a yi tashin duniya ko ka zo ka bi dujar ba sani ba fa asnaba in zikiri yake Allah ya tsawaita a cikin bayanin dukkan hatari ne ba ya hankali da shi duk wani manzo na Allah duk wani annabi sai da ya al'umma sai ba sai tsoratar da su cikin masibul dajjal sai manzon Allah ce ma ba asallahu min nabiyyin illa yace babu wani annabi da Allah ya aika shi sai dai da ya tsaya ya tsoratar wa al'ummarsa ya ce fitnatul masihid dajjal sai fa duk sa'an da manzon Allah ya salla ba zai salla mai ba sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal duk sa'an da manzon Allah ya salla ko na nafila ce ko farilla ba zai salla mai ba sai ya roki Allah tsare daga waɗannan abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabil nar wa min azabil qabri min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal har manzon Allah ya bar duniya saboda hatsarin da ke ciki in ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake aka ce mahusum bi hizbillah fi kulli hay'ati fa fi hali illadin wa fi hali lakati mahusum bi hizbillah manzon Allah an kare shi ne da kariyar Allah fi kulli hay'ati a cikin duk halin da ya kasance fa fi hali illadin a lokacin da aka haife shi wa fi hali lakati har lokacin da ya rayu girman sa har ya zai bar duniya Allah ya kare shi aka ce wallahu yasbuka minan nar duk ga sunan ayoyi baki ɗaya da Allah yake ya kare manzon Allah amma duk da shi manzon Allah ba zai taba sallamewa sallah ba zai ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil nar wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal da san wa'annan abubuwa guda hudu suna da matakan muhimmanci tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mahukun bi iznillah ba haka ba amma duk sahan da ya salla ba zai sallame ba sai ya karanta wannan addu'o'i in kai ta ka dauka aka ce in ka ce wa ala ibadillahi salihina kai sallama to wannan fadala yi hasara yace duk wani annabin Allah sai da ya tsoratar da al'ummata fitinan masihu dajjal yace anzarahu nuhun wan nabiyuna min ba'di tun daga annabi nuhu har zuwa manzon Allah duk wani annabi duk wani manzo sai ya tsoratar da mutane fitinan masihu dajjal wa innahu manzon Allah yake musu ya kare musu bayani yace shi masihu dajjal yakhruju fikum zai fito a cikin ku fama khasiya alaikum min sha'nihi in wani abu ya kuya gare ku dangane da sha'anin masihu dajjali falaysa yakhfa alaikum anna rabbakum laysa ala anna rabbakum laysa ala ma yakhfa alaikum salasa yace kowa fa ya hankali in wani abu ya fuya gare ka cikin sha'anin masihu to ai ka san sifofin ubangijinka a ce sanin Allah da sifofinsa suna da matakan muhimmanci daban tauhidul uluhiyya ka Allah daban tauhidul rububiyya ka Allah a cikin ibada daban tauhidul rububiyya ka aika Allah a cikin ayyukan sa duk baki ɗaya sa'annan ka san tauhidul asma'i was sifat ka aika Allah kai imani ka tabbatar da duk suna ko wata sifa da Allah ya fada a cikin alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisi sahihi ka tabbatar da su akan yadda manzon Allah yake nufi sawa'an hankalinka ya fahimci ya gane ko bai fahimci abin da ake nufi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka tare da cewa an yi imani an tabbatar da cewa duk abinda da manzon Allah ya taho mana da shi lam yamtahinna bima tahwal uqul hirsan alaina falam nardab wa lam nahi manzon Allah bai taba kawo mana abinda zai shige abinda hankula za su gajiya ma'ana abinda zai zai muna wuyan fahimta ba a'a manzon Allah mai tausayi ne in abu zai wahala sai na mutane bayani ما يخفى عليكم ثلاثة من ذا الله يفداك سوءكم إن ربكم ليس بأعور من ذا الله في أبنجد كفا باني إدو تيبني وإنه أعور عين اليمنى مسيح الدجال زيزو zo إذا da إذا sa ka anna ina batun safiya ka ce idan sa na dama inabi ne da ya mutu daya ina inabi na ga in kaga yi ina inabi da wanda yake ya ya rufe ya lalace zaka ga ɗayan yadda yake haka manzo Allah yake musu misali ala manzo Allah ce ku shaurara inna Allah harrama alaikum dima'akum yace ku shaurara Allah madaukakin sarki ya haramta maku jinan jininku wa amwalakum da dukiyarku ma'ana dukkan musulmi jininsa dukiyarsa mutuncinsa haraman ne a tafa dukiyarsa ko jininsa ko mutuncinsa ka hurmati yaumikum hadha kaman alfarman ranan yau ranan arafa fi baladikum hadha a cikin garin makka balad balad balad haram kenan fi shaharikum hadha a cikin watan hajji haramci nawa kenan uku nawa kenan watan hajji a dakin ka a cikin makka sa'annan a cikin ranar arafa ko ranar ranar sallah ala manzo Allah ce ku shaurara hal na isar da sakon da Allah ya aiko ni da shi قالوا سكتي نعم إيه كائفة دفاقون الله يكون وقال كما الله تي اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد الله كشيدا الله كشيدا الله كشيدا ويلكم سيشنكم أو ويحكم ko miskin da ku ana tausaya muku al'amarin ku yana da ban tausayi unzuru manzon Allah yake ku kallafa ku lura fa ku yi hankali la tarji'u ba'di kuffaran ay la tasiru ba'di kuffaran kada ku zamo bayana bayan manzon Allah ku zamo raja'a huna laysa bi ma'ana an yarji al insanu ila sabiqi ahadihi li'annahu laysa annahu laysa kullu sahaba kanu kuffara raja'a Abima na tsara ai la tasiru kada ku zamo kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd wannan ya zagi wannan wannan ya kashe wannan wannan ya daki wannan wannan ya kafirtar da wannan duk manzon Allah ya ana sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة في منظر الله صلى الله عليه وسلم يا ياكي سايا قوم وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة إيه بايا من الله يا هجرة مدينة يا حج حج ولا lam yahujja ha bayan wannan hajjin manzon Allah bai wani hajji ba shine hajjin ban kwana hajjatul wada'i qala abu ishaqa wa bi makkah ukhra abu ishaqa yace manzon Allah lokacin da yake makka yi hajji قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنصت الناس في منظر الله صلى الله عليه وسلم أتكن حج بنقوانا يتي منصر هذه جرير تهيد مثالي تيشروا أيشروا أيشروا أشورار منظر الله صلى الله عليه وسلم فقال في منظر الله صلى الله عليه وسلم يتبايبوا لي لا ترجعوا بعدي كفارا ai la tasiru ba'di kuffar kada ku zamo fa bayan na bar duniya al'amarin duniya ya zai sha kanku ku zo ku manta da ingantaka ta musulunci da haɗin kai wannan duniya ta jashi wannan son duniya wannan ya kasarta wannan wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan wannan ya soke zubar da jinin wannan duk man Allah ya haramta manzon Allah ya haramta shari'a musulunci ta haramta يضرب بعضكم رقاب بعض قال حدثنا قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ان كربو دغ دان ابي بكرة دغ ما هيتنسى ابو بكرة يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض يتي زامني يا داو كمن يد يتي رانا لألا يحلف سميد كسا السنة إثنا عشر شهرا شكرا وتني قوم شابيوني منها أربعة هرم a cikin watanni guda goma sha biyu din nan akwai waɗansu guda hudu da suke da matukan muhimmanci suke da alfarma ba za a yi yaki ba ba za a yi kaza ba wala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a ciki dukkan sabon Allah ba a so a cikin kowane wata amma a cikin waɗannan watanni sun fi tsanani salafatun mutawaliyatun watanni guda hudu din nan akwai guda uku da suke suna jere zulqa'adati وذو الحجة والمحرم ذو القعدة ذو الحج محرم سوتي جيري sa'annan kuma wanda ya zo shi kadai wa rajab mudara allazi baina jumada wa sha'ban da rajab na mudar wanda yake tsakanin jumada da An yi shahrin haza. sa'annan sai manzon Allah baki daya ya huskantar da jawabi akan al'umma baki daya yace a wani wata muke ne yanzu wannan watan da muke ciki wani wata ne sai kowa ya kima kowa ya san zulhajji ne ko amma kuma manzon Allah ya ce wani wata muke ciki sai suka ji tsoro sai suka tsaya Ya suke manzon Allah zai kawo wani suna ne daban قلنا الله ورسوله أعلم sai suka ce muka ce Allah da manzansa su suka sani fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi da suka faɗi haka sai manzo Allah ya shiru har suka ce har muka tsammanin cewa muna tsammanin cewa manzon Allah zai ba wannan wata wani suna ne ba sunan da muka sani ba qala sai manzo Allah ba mu jawabi yace alaysa zulhijja ba watan zulhijja muke ci ba kulna bala suka ce haka al'amari ne haka magana take a cikin larabci ko duk sa'an da aka kawo tambaya da kore da korewa in ka ce na'am ka kore balastu bi rabbikum in ka ce na'am ka kafirce sai a ce bala alastu bi rabbikum qalu bala ba ni ne ubangijinku ba in ka ce na'am ka ce in eh, to ne ka fara ya ce mai suna, ba shi ne ubangijin ba ko amma in ka ce bala ba ni ne ubangijin ku ba sai ka ce bala ka ce haka al'amarin yake kai ne ubangijin harshen larabci ne daya sai ka kafir kalma daya sai ka kafir shi yasa koyon larabci yana da muhimmanci a cikin addini ko ba da muhimmanci yana da muhimmanci ko kullu sai muka ce bala haka al'amarin yake قال فأي بلد هذا hadha wani gari ne wannan muke ciki من زعل maka ko قلنا الله ورسوله أعلم لمكة ألا دمن زعل سوسك فني فسكت في من زعل الله يشرو حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه تسكت في حرمك الزكي ومن زعل الله دي أمك مكة دون سونا قال أليس البلدة alaysa albalda yace ba kasan makka ba ce muke ci kulna bala suka ce haka al'amari yake kasan makka muke qala fa ayyu yawmin hadha sai manzo Allah ce wace rana ce wannan قلنا الله ورسوله أعلم sai muka ce Allah da manzansa su suka sani to wannan kalma malamai suka zo suna zanci suka a cikin tauhidi suna cewa ya halatta a ce Allah wa rasuluhu a'lamu ko bai halatta ba kaulan wahidan ya halatta ko to amma gabanin zamanin manzon Allah za a fada ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa'annan nasoshi duk sun yi magana ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka yi bincike su ce an samu manyan malamai ko cikin sahabbai ne ko cikin tabi'ai wa'anda suke bayan manzon Allah in aka tambayi abu sai Allahu wa rasuluhu a'lam akan haka sai aka ce ya halatta fasakata sai manzo Allah ya shuru hatta zananna annahu sai sannihi bi ghairi ismihi har suka zaki zai san ambace shi da wani sunan daban kala alaysa yawman nahari yake ba ranar sallah bane qulna bala sai muka ce i kala fa inna dima'akum sai manzo Allah ce fa inna dima'akum saboda haka lallai inna harfu tawkidin kenan dima'akum jininku wa amwalakum da dukiyarku kala muhammadu muhammadu ibn al-musanna ar-rawi yace wa ahsibuhu qala wa a'radakum inna zatan cewa yayi dima'akum wa amwalakum wa a'radakum da dukiyarku da jininku da mutuncinku waɗannan baki daya abinda addinin musulunci ke bincike kai kenan al-kulliyat al-khams ko al-kulliyat sitt dukiyar mutane jininsu mutuncinsu dangantakarsu abin nan hankalinsu da rayuwa baki daya duk binciken da ake rayuwar duniya a je a dawo ta ko ina ne duk tsarin duniya duk tsarin mulki duk shari'a duk abin da bai kare waɗannan abubuwa ba sunan shi maguzanci tsarin amurka tsarin ingilishi tsarin najeriya ne tsarin shari'a ko mai ne duk shari'ar da ta kare waɗannan abubuwa ba ana ce da ita maguzanci to shari'ar allah maɗaukacin sarki ita ce ta kawo ka'idoji ta aje ka'idoji waɗanda za su kare waɗannan abubuwa sa duk shugaba duk sarki duk gwamna duk malami duk ɗan duk kowane ne jin rayuwar da ake ciki in ba tsayuwa aka yi aka nasu aka kare waɗannan abubuwa ba har abada duniya ba za ta zauna lafiya ba har abada kowa hankalinsa ba zai kwanta ba har abada kowa ba zai cimma burinsa ba ana nan ana tafiya sai ka ji wani ya mutu wani ya mutu wani ya mutu wani ya mutu shi ke nan ikon da Allah ya baka shi ne lokacin da wannan rai ke tare da kai kana iya umurni kana iya hari zaka iya sawa zaka iya hanawa ka iya cewa a kare dukiyar mutane zaka iya cewa a basu ruwa zaka iya cewa a tausaya ma mutane suna tsayuwa cikin rana ba man fetur ba motoci na mace ne ko na miji ne tsoho ne ko ne ne cikin sanyi ko cikin zafi dan Allah in shugabanni suna yawo suna kallo ta inda ake tsayawa ana jiran motoci in akwai tauran imani akwai shugaban da za yi bacci bai sa bai sa an wada ta kasa da mai barannan nan nan tun akwai iko in kana da rai shine kake da wannan iko in baka sa an yi ba ka tabbatar da cewa ana nan kullum a waye gari kana numfashi kana numfashi ana kirgawa ba ƙara maka ake barguwa ake rana ɗaya ran da ya kai karshe karshen numfashi a kan shirkidan ka kake a kasan turai kake a cikin fagen yaki kake kana kare gaskiya ko kana kare karya ko kulle kulle kake yi ran da aka kai numfashin karshe za ka rabu da duniya daga rannan ba ka iya umarni ba ka iya hani sai dai kai a umurci sai hawan ka sai a yi maka sa'an nan a ɗauke ka aje a saka ka a cikin kabar duk hukuncin da kai shekarun da kai kan mulki ko kan kana da damar fada kake sai ai ma hisabi ko wata riba kake shi ne malamai suka yi lissafi duk wanda ma ya ki yadda a yi masa jagoranci da shari'ar Allah shi da dabba duk Allah da ya halicce ka ya ce ga shari'ar da za a ja ai ma jagoranci da ta ce a ba yadda za a yi kana rayuwa ba karkashin wata shari'a ko shari'ar Allah ko maguzanci Allah madaukakin sarki al'ala ya alamu man halaka wa huwa wane ne yake da haƙƙi ya shar'anta ma mutane shar'an da za su yi aiki da shi wanda ya halitta ko wanda aka halitta wanda ya halitta shi ne yake da haƙƙi ya ce ga shari'o'in da za a bi amma saboda mutane saboda rashin hankali ko dabbanci ko rashin arziki wurin Allah sai kaga ai su ba za su yarda ai musu hukunci da shari'ar Allah ba kana zaune dan adam wasa ta haife yana fitsari yana komai in baka yi sa'a ba ma ka san kai zama arna ne arne ne yana rike da kofin giya ɗaya yana sha hannunsa na zana dokokin da zai jagoranci da kai kuma yana cikin janaba wace albarka za a samu cikin wannan in ka ki ko ka so shari'ar Allah da baka so wani dan ka dan adam da shi ka komai ba wurin Allah shi zai zo hannunsa ɗaya da kofin giya eh, hannunsa ɗaya kofin giya ɗaya yana rubuce yana tsara mulkin da zai zai ma jagoranci ya hana ka ko ya saka ka in sai ya ga dama za ka sha ruwa sai ya ga dama za ka sarara in ya ga dama za ka shiga cikin kunci to dan Allah wace riba ka samu sanadiyan guje ma shari'ar Allah da kai sai dai kaskantar da kanka da kai sa'annan a wayi gari da kai da ka guje ma shari'ar Allah da wanda ya zo kafa maka shari'a kuna aiki rana ɗaya kuma ku wayi gari gaban Allah kaga ashe Allah tsaye ne ba biyu bane ba sai a waye gari sai ga ashe Allah ɗaya ne ba biyu bane ba uku bane ba ɗari bane ba duk Allah kwaya ɗaya ne sai ka ji wa ma ya abu zalimu ala yadayhi wani sirri kwaya ɗaya Allah ce kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqi dabarar ka duk in kana guje ma abu ai sai a ce zai riske ka ko in ka ci shi gudu shi kenan ka to amma mutuwa duk sa'an da ka kware shi guje masa sai ka je ka hadu da shi قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه بيتم ملحقكم بكم ملاقيكم في حدودكم كان gudu kana guje masa sai kaga a ce wurin mutuwan ma kake a ce dabara ta zama dabaran banza ke kana gujewan kana gujewan a ce kullum kana kusatar da kanka ne zuwa mutuwa shi kenan sai ku zo ku haɗu ba a kara maka ko numfashi ɗaya duk ran da aka haife ka numfashin da zaka numfasa duniyan nan a lissafe suke ran da suka kai karshe cikin lissafin da kai za ka yi bazin bana za ka yi kaza gobe za ka yi kaza gobe za ka yi kaza mala'iku suna kallon ka an gama ai wani ba zai waye gari ba yau ai wani ba da shi za a yi magarba ba yau ai wani ba yana nan yana ta lissafi hankalin sa nan yana ta magana cikin salula yana magana Amerika yana magana Ingila tarin dukiya da business da kulle kulle duk baki daya ta tara su baki daya duniya ce ban mamaki sai ka gama tara ta sai ka fita barta sa'annan kuma ka je ai ma hisabin ka baki daya tun daga kwabo tun daga dari har zuwa adadin abin da ka tara ko wata talqauna rabbakum manzo Allah ce a sannu za ku hadu da ubangijin fasayasalukum an a'malikum a sannu ubangijinku zai tambaye ku duk ayyukan da kuka yi ala manzo Allah ce ku taurara ma'ana Allah zai tambayi kowa aikin da ya yi ke sa manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi shugaba Allah zai tambaye shi gwamna Allah zai tambaye shi malamai Allah zai tambaye su ɗan kasuwa Allah zai tambaye su talakawa Allah zai tambaye su matan aure gida Allah zai tambaye su mata duk kowane ne kullukum manzo Allah ce ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa sai Allah ya tsayar da kai kai kadai ba wanda zai maka tarbi ba wanda zai fassara maka daga kai Allah zai tambaye ka ka ba da jawabi ba wanda zai zo ya ce a'a ni ne na jashi ko ni ne na masa a a'a kowa kansa yake sannan shugaban kasan ku wannan ku malaman ku shugaba kowa ta kansa yake yi kai da Allah zai tsaya ya tambaye ka din nan ake so ka tana dawwa kanka jawabin da zaka bayar ga Allah kada ka saurari kowa matakan an saba ma Allah mun gane ko ala manzo Allah ce ku saurara fala tarji'u ba'di dullalan kada ku zamo batatu bayan manzon Allah sallallahu ba wasallama yadribu ba'dukum riqaba ba'd ta sakin kuna kashe saki ko kuna dukan saki manzo Allah ce la tarji'u ba'di dullala kada ku zamo batattu bayan manzon Allah eh, manzo Allah kuma ya ajiye fa'idodi guda biyu yace waɗannan abubuwa guda biyu su kadai na bar muku da in kuka yi riko da su ba za ku ɓata ba ma'ana mafhumul mukhalafa duk sa'an da ba a yi ko da waɗannan abubuwa guda biyu ba ba abin da zai hana al'umma ta shiga ƙasa تركت فيكم ma in اتقمتم bihi aw ma in tamassaktum bihi falan tabillu ba'di abada. in kuka matukar kuna riko da su waɗannan abubuwa guda biyu ba yadda za a yi ɓata ta shigo muku sai za aka ce abada sune waɗanne abubuwa guda biyu din nan ya ce dokokin ingila da amerika ya ce dokokin najeriya ya ce dokokin kasa ya ce kaza kaza ya ce kitaballahi wa sunnati littafin allah da sunnata su kaɗai ne jirgin annabi matukan baka shiga ciki baka halaka matukan ba littafin Allah da sunnar manzon Allah Allah dauka Allah ai aka yi aiki da su ba ba abin da zai sa duniyar nan ta zauna lafiya majalisar ɗinkin duniya ne majalisar menene da menene majalisar menene da menene sai da suka farce duniya suka lalata kakkan suka zauna wai za su tsinke in ka iya tsinke ta za ka lalata kai da abu ya lalace a hannun ka sai zaka gyara shi in ka iya gyara zai lalace babu abin da zai tsira da kai Allah sai lissafin Allah da sunnar manzon Allah a gidanka kake a kauyen ku kake a local government ne a menene da menene a tsakanin kai da iyalinka in ba aiki kake da abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya faɗa ba kai da kanka ka san albarka za ta fita a gidanka za ta fita a ku za ta fita a ku za ta fita a garinku duk dukiya Allah zai baka dukiya ya ma azaba mulki Allah zai baka mulki kuma yayi ma azaba da mulki shugaban shi abinda ka sani Allah zai iya baka shi tula ma kuma yayi ma azaba da don an wa ma ya alamu da rabbika illa abinda Allah yadda Allah ya ga dama zai yi da kai shi yasa kada ka yi azanci rabbon azanci kana ganin ai shari'ar Allah ba za ta dace ba eh shari'ar Allah ba za ta dace ba shari'ar wace su za ta dace waɗanda suke kafa shari'an saboda son zuciyarsu Allah madaukakin sarki shine fi kowa yana cikin nakin Allah mai hikima adili kisa duk shari'ar da Allah ya haɗe aji akwai hikima ci akwai adalci amma wani Allah baki ɗayan mutane duk ilimin duk inda suka je suka haɗu duk shari'ar da za su kafa za su kafa shari'ar ce Ya zalunci yasa majalisar ɗinkin duniya sai ta haramta ma kowa ita ta halatta ma kanta ta halatta ma kowa ita ta haramta ma kanta yaya za ta haramta ba kowa yanzu duk abin da za ku yi ku kare kanku sai ta haraku, ku ba za ku yi nukiliya ba ba za ku yi kaza ba saboda ga ta kuma ga ku amma ita tana nan tana yi ya haramta ma kowa duk duniya jin daɗin rayuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali ita ta halatta ma kanta ita kaɗai ta cancanta su zauna lafiya su ji daɗin rayuwa amma ku za ku zauna lafiya sai su kulla fitina su zo su ka kaza su aiko kaza su zo wai yadda za ku yi ku lalace a tashi ana ta fitina kana zaune kullum ka tashi ka je wurin sana'arka ka samu halaliya ka zo ci iyalinka kai sallah kai salati wallahi tallahi hankalin su bai kwanta ba har abada duk wahalhalun da suka saka mutane na talauci da wahala har yanzu hankalin su bai kwanta ba sai kai ka zo ka waye gari ka ji dindiga ko ka ji an buga bam ko ka ji saukutar kai ba ka ba iyalinka ba ka ba ka kowa ta kansa yake to lokacin ne hankalin su zai kwanta ba su da kirkiro wannan alabere ba ba su da kirkiro wannan a Somalia ba ba su da kirkiro ko duk ko ina waye ke kirkiro kowa ke kera makamai su ke kera makamai in ba ya ki ba waye zai kirkiro makamai wanda ya halarci wannan darasi da jawabi da manzon Allah ya yace ya je ya isar da sakon shi zuwa ga wanda bai samu halarta ba fala'alla sai manzon Allah ya kawanta yace fala'alla ba'd man yuballighu an yakuna alahu min ba'd man sami'ahu sai manzon Allah yace ai so da yawa za a samu wani wanda bai zo darasi ba kai ka ji labarin ka je ka faɗa masa kana faɗa masa karatu shi ya fi kama fahimtar abin da aka faɗa hmm. فكان محمد سي محمد بن المثنى يا كفن إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم جس يا من الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فأنا من الله ألا تشورع هل بلغ بلغت ala hal ballagtu marratayn abin da ya ja hankali abin da ya dama hankalin Allah ya faɗa yace ku tabbatar fa na Allah na shaida Allah kai ne shaida Allah na isar da sako kafin abin yana da muhimmanci amma me ya waye gari ma yaya aka yi sai aka waye gari fa khalafa min ba'dihi khalfu aba usrada wa tabu ash-shawata suka zakar da salla da azumi da zakka da duk kyawawan ɗabi'un da manzon Allah ya zo ya duk abin rayuwar da manzon Allah ya yi a duniyar nan saboda ni da kai da ita da su wani da wani manzon Allah ya fi ka kyau ya fi ka daraja ya fi ka komai da komai amma duk jin daɗin duniya yi wa saboda me ya samu daman isar da sakon Allah kai in nan da ni da kai da ita da kowa mu samu addinin musulunci in nan kamar yanzu aka saukar da shi muna yi muna kyauta batun zamu je mu hadu da manzon Allah a cikin aljanna Allah ya sa haka amma rashin arziki sai kusa wannan kasuwancin sa wannan mulkin sa wannan dukiyar sa wannan son jama'a son tara menene son suna kowa sai a manta da menene manzo Allah yake nema gare mu shi kenan ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah ya kare amin قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان اناسا من اليهود قالوا اتي انكر بودا طارق بن شهاب وانس متاني في يهودا سكتي لو نزلت هذه الايه فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا suka ce ai da wannan aya mu yahudawa da mu aka saukar mana da wannan aya rannan da aka saukar da wannan aya sai mun sauki murna, rufi wannan rana ta zama ranar idi saboda murna fa qala umaru sai sayyidina umar yace ayyatu ayatu wati aya fa sai suka ce haba ayar da take al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yahudawa suka ce wannan aya wannan ayan nan da aka saukan muku al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan <coughs> yahudawa suka ce da su aka saukan mu wannan aya ran da aya ba ma yin aiki da da mura ranan da wannan aya ma ta sauka sai su ɗauki ranar idi kuma yake idi ko shekara ana murna fa qala umar sai sayyidina umar yace inni ni la a'lamu ayya makanin unzilat ba ma ranar da aka saukar da ita ba a ina aka saukar da ita ma Umar yace ni na sani unzilat an saukar da ita ayya makanin unzilat ba ma ranar da aka saukar da ita ba a ina aka saukar da ita ma Umar yace ni na sani unzilat an saukar da ita wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqifun bi arafa alwaw huna waw min unzilat an saukar da ita wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waqifun bina unzilat an saukar da ita in rasulullahi sallallahu ya dace ko bai dace ba in ya dace ya zama wawan fara قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن كربلاء عن عائشة الله كرمت ذات خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة فشي ممكن تتعرض من الله أقوي سكي مهندس كي أو حرم عمرة أقوي وسكي أو حرم حج ومنا من أهل بحج وعمرة أتكلم كما أقول أن السهل غدابي عمرة حج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج كما أنزل الله صلى الله عليه وسلم إلى حرم حج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحجوا حتى يوم النهر التي ولي حج ولي هذا حج العمرة بس ورور سفر إيران صباح حارس إيران صلى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن اسقي بن سعد قال حدثنا ابن اسهاب عن عامر بن سعد عن ابيه قال في انكر مدغا عامر بن سعد daga mahaifinsu sa'ad قال يتي عاد للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا صحابي ne shi kuma aka je cikin hajjatul wada bayan sai umra sun ko sun yi hijira da aka zo hajjatul wada sai shi samu da rashin lafiya ba zai samu daman barin Makka ba kenan sai manzon Allah ya je gaishe shi min wajhi min daga wata wani rashin lafiya ashfaitu minhu ala al-maut yace ya kusa ma ayyamu saboda tsananin rashin lafiya da manzon Allah ya je gaishe shi sai fa kuntu ya rasulullahi sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balagadi min alwaja'i ma tara rashin lafiya ya kai min ga cikin abin da yadda kake gani wa ana humani ni kuma ina da kuɗi wala ni illa ibnatun li wahidatun ba ni da mai gado na sai ƴata kwaya ɗaya ita ce za ta gaje ni afa saddaku bi kulli saymani ya halatta na raba na kasa dukiya ta uku na ɗauki gida biyu na yi sadaka fa'adu zai mutu zai bar duniya yana fama ya ɗauki dukiyarsa ya aika mu gaba ya aika lafiya ya tarar da abinsa kala la sai manzo Allah ce a a ba za ka ɗauki ka ba za ka saka dukiyarsa uku ka ɗauki biyu kai sadaka ba قلت سيتي أفأتصدق بستره تو إن raba biyu. na ɗauki rabi na yi sadaka na bar rabi kala na sai manzo Allah ce a har abada ko kawa su je suna roƙon mutane ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله illa biha بها yake duk zuciyar da ta ɗauka ka siyar saboda Allah Allah zai baka lada hatta luqmata To taj'aluha fi imra'atika yace har noman abinci da kasa bakin matarka ma'ana duk cefanin da za ka yi abincin da za ka ba matarka inda kyakkyawar niyya kai Allah na baka wani sahabi zai ce ya rasulullahi ina da zuciya na dukiyar da na sadaka da dukiyar da na sayar da iyali na da dukiyar da na kaza da dukiyar da baki ɗaya fi sabilillahi wanne ne ya fi lada sai manzo Allah ce dukiyar da kake da iyalinka ya fi lada ya fi lada قلت يا رسول الله فأنا يا من ذا الله أخلف بعد أصحابي yanzu za a bar ni a makka sahab abokanai na duk aje madina kowa ladan umrarsa ce ce ladan hijirarsa ta shiga qala sai manzo Allah ce innaka ay lallai kai lan ba za a barka ba fata amala amalan kabta gidihi wa Allah illa sa ta bi darajata ai duk sa'an da aka barka maka inna kada ka ji zafin cewa za ka za ka saura maka za a barka maka duk aikin da kai saboda Allah Allah zai baka lada wa rifatan kuma zai dauka darajarka wala la'allaka sai manzo Allah sai kai za a barka tukhallafu hatta yantafi adaka aqwamun wa yadurra bika akharuna yace ai za a barka maka za ka zauna a cikin makka har waɗansu mutane su fa'idantu da kai waɗansu kuma su cutu da kai sa'annan sai ce Allahumma mudli ashabi hijratan sai manzo Allah ce Allah madaukakin sarki ka cika Habbaina na hijiransu wala tarujjahum ala aqabihim kada ka komar da su baya lakin al-ba'is sa'adu bi maqawlati amma abin tausayawa miskini shine sa'adu da kaula رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله يا توسى يا متى أن توفي بمكة فبود يا مت مكة قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره يتي عبد الله بن عمر يا باس الاباري نافع مولى عبد الله بن عمر shine almajirin Abdullahi da Umar kenan shine nafi'u shine almajirin Ibn Umar nafi'u shine shehu Imam Malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع من ذا الله يا أسكي غاشنسا أسكي حج حج بنقوانا da aka yi aski ne aski ya zo yi sai Allah ya ɗauki gashi ya raba yace ina kabila ina suwa ne a wannan ina suwa ne a wannan ya raba ba muku baki daya yaje suna neman tabarruki da gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani makhluki da zai iya hana cewa a nemi da fadlatin nabi alaihi ya yawun manzon Allah ne gashin sa ne har tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata taja wata manzon Allah yana da abin da yake fitsari da shi a cikin fanni da safe sai yariya mai hidima ta dauka ta zuba ran nan da ta dauka sai ta je ta sha sai manzo Allah ce ce me ya faru sai ta ce ai da na dauka sha kan yawa yi, sai manzo Allah yake huta ba za ta sai ba za ta ci haka manzo Allah ya sa da komansa ana tabbata da shi amma bayan manzon Allah har ana da kasa sai na abubakar ya fi kowa ba a taba yin wannan ko ɗaya ba da wani ya yasa ba wanda ya isa a yi masa ba kowane malami zai maka addu'a zai roƙa maka Allah zai menene da menene amma ka da yawon ka ko abu ka bulatin har abada هذه خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وأن خصوصية درجة كده الله يكيب الجمل ذا الله صلى الله عليه وسلم كأي بشي كده سنة حفرة كحفرة ما لمنا يحفرة ما لمن كي حفرة كيه ما يحفرة كيه كي حفرة وأن مطيني من أفضل الخلق كأي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع اخبره ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق راسه في حجه الوداع واناس من اصحابه وقد صار بعضهم يجي من الله يا اسس في حجه الوداع وانس ما سكاي وانس ما سكاي كوي kowanne kai yayi قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وقال وان صدقوا امام مالك عن ابن شهاب من يمن المجرى ابن شهاب سوجي سكر ويتولى حديث امام مالك عن ابن شهاب الليث يقول حدثني يونس عن ابن شهاب معناه الليث وان سند ta hanyar imamu malik an samu sanadun ali daga Imam Malik saiwa Ibn shahabi amma ta hanyar laifu al da ne Sa'ad shi ma zamirin Imam Malik ne tabbatan su daya amma in aka bi ta hanyar Imam Malik za a samu sanadin Ali in aka bi ta hanyar laifu za a samu sanadin Nazi shine al-Ali wal Nazi daga Imam Malik sai zuhuri in aka zo tabbatan Imam Malik shine laifu in aka bi ta hanyar laifu sai me sai Yunus an ibn shine al-ulu wal nuzul an karanta musulah قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi ya ba da labari yake shi ya gabato ya tsiro yana tafiya a kan jaki wa rasulullahi sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'im yace abdullahi dan abbas yace a cikin hajjatul wada'i na iso na zo ina kan jaki manzon Allah yana sallah yana limanci sai ya shigo da jakin sa ya ratsa gaban sahu haka har ya samu wuri ya tsaya ba wanda ya kwafe shi ba wanda ya ce masa kai dan ne hmm. akan haka malamai suka ce liman shine suturan wanda ke bayan yasa an kana jin liman ko alwala ne tawarware ba shi ka tsaya in ka bi gaban sahu ka tafi ba komai baka ba ta sallar kowa ba tunda liman shi ne mawa mawamu abinda aka ci shine ka je ka ratsa gaban liman shi yasa sai liman ya sa sutura dalili shine wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas yace aqbala yasiru ala himari wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi fi hajjati wadai. yusalli bin nas yana yi mutane sallah fasara al-himaru baina ya dai ba abu sarki jakin ya yi tafiya kiryan kiryan tsakanin sahu ka san ba zai tsaga haka ba zai banki mutane in aka ce kai kanka aka ce ka fassara wannan hadisi mutane sun yi sahu suna sallah jaki ya zo ya aka ce ya wuce tsakanin sahu ya gitta gaban su ne ko ya tsaga su ne ko nazara anhu عنه فصف ma'an nasi sa'annan da suka yi tafiya suka gaba suka suka girma gaban sahu sai Abdullahi dan Abbas ya samu wuri sai sauka ya je samu sahu ya shiga Abdullahi dan Abbas babban malami ne fakihi ne da addu'an manzon Allah sahabbai baki ɗaya suna kallon haka nan da a ce bai dace ba za su tsawata masa akan haka malamai suka kafa hujja cewa in liman yana sallah liman ya zama kusuran mamu kenan don ka shi ne gaban mai sallah ka wuce babu komai amma amma liman na sallamewa yana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da sai ka nemi sutaran kanka kada ka yadda a wuce gaban ka da ka قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي قال سئل أسامة وأنا شاهد أن تنبي أسامة حال كفنتي وأنا إنا حلرت وجل an sayar nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ma usama manzon Allah صلى الله عليه daga arasa zuwa muzdalifa yaya ma ما tafiya ne قال في حجته في حجسة قال العنقة ينا تفيعني السنة سوى فإذا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا yake manzo Allah ya yi sallah a cikin hajjatul wada magariba da isha lailatul muzdalifa kinan ko to sai babu غزوة تبوك باب الذي بيان buka تبوك ياكن تبوك ياكن نيد الله مدوك كن سرقية جربين صحابة من ذلك الله صلى الله عليه وسلم yaki ne mai tsawo tafiya ce mai tsawo ga talauci ga kamfan rashin abin hawa sa'an nan kuma daɗi kan haka lokacin da amfanin gona ya samu ke lokacin da kowa baya son ya bar inda mun gane ko to wannan yakin tabuka tsakanin yakin tsakanin fa'if da tabuka shine aka samu kissar ka'abu ibn zuhayr menene ne ce ke kissan ka'abu ibn zuhayr sai a karanta tabuka wata rana sai a karanta ya iya zancen ka'abu ibn zuhayr wani mutum ne ka'abu ibn zuhayr da dan uwansa gudai suna nan sai suka ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka abu yace kai bu sai ka je ka je ka nemo labarin wannan mutumin ka zo mutumin ne da buje ne sai ka mu yana zuwa ya ga manzon Allah sai ka zo shi kenan sai labari ya isa maka abu yace ai dan wanka zubai buje ya karbi musulunci to sai shi ka abu mawaki ne sai wayansu waƙoƙi da suke sun ɓata manzon Allah rai ya ce, dan me za ka ka ka za, za, ka za, ka za. A addinin ba tarar da iyaye ka ba ba tarar da koma ka ba ka je ka shiga ka kaza hala ya tsayar da kai ne hala ya je za ka za to sai wanzan Allah ya ji zafin wannan maganan da yi sai ya halatta jinin Ka'ab nan da nan sai Bujairu kuma dan Bujairu da dan uwansa Kabu ya aiko kek da ya hakuri bai iya ya ɓoye ma manzon Allah ba ai dama mutum yana musulunta kenan ya rabu da kowa sai manzon Allah ko yayi ne ko wani sai karanta manzon Allah abinda dan uwansa wakin da yi. to sai yi manzon maza ya aika ma dan wasa kabu ya kai ka abu kai kokari ka san inda dare maka duk waɗannan mawaka da suke zambo manzon Allah ya halaka jinin kowa ya gudu kai ma ka san nayi amma abinda nake ba ka shawara manzon Allah yana da wani hali daya duk sa'an da mutum ya ya tuba manzon Allah sai ya manta da duk abin da ya yi ya zata, ka yadda za ka yi sai hankalin kabu ya tashi ya san yanzu ba wasa yaya zai yi sai ya tashi tiryan tiryan tiryan ya tashi ya je ya ji manzon Allah eh, sai ya je har Madina duk wani abokinsa da ya sani ya ji da Allah bai ce a ban da daman kai manzon Allah ya halaka jinin ka da kanka ya je duk ko inda ya duk wanda ya je kowa sai ce bai san shi ba aka ce sai samu wani abokin da suka saba sai ce ina son shiga alfarman ka ina son ka neman min alfarma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ka zo mu je in akai sallar asuba zan nuna maka shi bai taba ganin manzon Allah ko manzon Allah bai san shi ba da akai sallah sai abokin sai ce wannan sallar da kake ganin shine manzon Allah yace sai ya gane manzon Allah da sifofin da ake da ake ba labari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya sai ya je zauna wurin manzon Allah ya kawo hannaye sai sa cikin hannun manzon Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina neman alfarma daya menene yace ka'ab don zuhai da aka halatta sa ya zo yana tuba in na kawo shi za ka karbi tubansa sai manzo Allah ya ce in eh, eh, za ka rasu ba shi ne ka sai wani mutumin Madina ya tashi ya ce ya manzo Allah ka bani da wannan sari kai sai manzo Allah ya ce a ah, ka tsare ya zo ya tuba ya musulmi to wannan abinda mutumin Madina yayi sai ya bakanta ma ka abu rai shine da ya zaina waka na tu'adu wa qalbi al-yawma masbulu mutayyam al-israha lam yusma lam masbulu wa ma tu'adu gadat al-bayn ibrahalu illa aqallu qabil al-sarh masbulu nubtitu anna rasulullahi aw adani wal afu inda rasulullahi ma'mulu yana magana magana da yake sai soki mutanen madina sai ki za a rada su da tanabi wannan magana tana cikin rasa sai ya zagi mutanen Madina da wannan kalma to shine ake ce ma qasidatu banat su'ad wai waken banat su'ad a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce aka ce da da yayi ma manzon Allah waka sai ya dauki bargonsa ya rufa masa aka ce wannan bargon ko wannan alkabba ce alkabba ce ko bargo alkabba ko aka ce wannan alkabba tana nan kasan Turkiya har ina tsammani, har yanzu da lokacin da ake iya zuwa mutane suna zuwa su nemi albarka akan wannan dan sai fara da yawa wake ne masu ɗimbin yawa ya fara da cewa banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun israha lam da maqbulu wa ma su'adu ghadat al-bayn izrahalu illa aghannu ghabid al-tarf maqbulu hayfa'a muqbilatan a mudbiratan la yustaka kisarun minha wa la tulu yaji yana zance ana tuna ce da shi wannan waka ana ce da shi ghazal bayan ya yi shimfiɗa sa'an nan sai ya zo ya ce yace tas'al huwatu janabaiha wa qawluhum innaka yabna abi sulma bayan yayi haka yayi manzon Allah sai zai ya jawo hankalin manzon Allah ke. mafarnata suna ta kai kawo suna ta cewa innaka yabna abi sulma la maktulu kai ibnu abi sulma ba makawa za a kashe ka وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مسجون yace duk wani abokin da nake wurinsa sai ce ba ni da daman ka na ba da daman ka kai za ka ce kaza yi kai abin da bai dace manzo Allah ya halatta da jinin ka ya shiga yayi buga ya gaza ya yadda sai sai fa qultu khallu sabili la abalakum fa rahman maqbul yace ku kyale ni la zance ne duk abin da Allah ya kaddara shi za كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء مأمون إذا أي جد أن جد أن نمت تحيفا duk inda yake da lafiya da wadata da jin daɗi da menene da sarauta da komai wata rana sai ga an ɗauko shi cikin makara yau ga wani ɗauko shi ma aka yi ko nubbi'tu anna a au'adani yace an bani labarin cewa manzon Allah ya yi nan alkawarin narko cewa za a kashe ni amma yace wal afu inda rasulullahi ma'mun yace ya yafewa ana kaunan yafewa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan sai yace mahalat ai maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf ai mansubun bi fi'lin mahdhuf amhil mahalan yace mahalan ayinan hakuri kar ayi min gaggawa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadaka allazi a'taka nazilatal qur'ani fiha mawa'izun wa tafsir yace mahalan hadaka allazi a'taka nazilatal qur'ani فيها مواعيد وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل kada ka kirke ni da abin da mabarnata suka faɗa ba yi ba alhalin kasancewa bai wani laifi ba ko da a ce an yi wai sabon ba a kai kaina sa'an nan sai laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi yace na tsaya wani matsayi mai ban tsoro saboda kwarjinin manzon Allah ma'ana yana yaban manzon Allah kenan yana jawo hankalin manzon Allah yana neman manzon Allah ya tausaya masa yace laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi yace na tsaya wani matsayi mana ya tsaya gaban manzon Allah saboda kwarjini da haiba da ban tsoro yace arawa asma'u ma law yasma'u filu la zalla yar'adu illa an yakuna lahu min ar-rasul bi idnillahi tanwin yace da ce jiwa zai tsaya wannan matsayin sai ya gijiba sai dai in manzon Allah ya yafe masa hatta wa za su yamini ma unazi'uhu yace har na dauki hannuna na sa cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya bai ce bana janye hannuna shi kafsi zina kamatin filuhu eh, filuhu filu yace na dauki hannuna na dama na dora kan hannun manzon Allah shine zina kamati wanda yake iya yi ma mutum azaba in ya ga dama filuhu filu abinda manzon Allah ya fada shine abin abinda za a aikata فلهو أخوف indi إذ أكلمه yace ai manzon Allah na ya fi bani tsoro lokacin da nake magana da shi wa qila innaka mansubun wa mas'ul aka ce da ni ya kai zuhairu ka abubun zuhairu kai an dangana wa'ansu zanci kusa game da kai aka ce sai ka su kuma za a tambaye ka wannan za a yi ma azaba akan haka nan sai yaji yana tafiya ya zai ce inna rasula la nurun yustada'u bihi muhammadun min suyufillahi maslul yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne da ake haskakawa da shi muhammadun min suyufillahi maslul yace takobi ne cikin takubban Allah tsiran tsiran kasan India wanda aka zare في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنقاص ولا قذف عند اللقاء ولا ديل معازيل ثم الأرانين har ya je ya kai iyakar wasin da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai ya samu dama aka ce in mutum a ai magana jari in mutum ya iya magana zai san yadda zai jawo hankalinka duk laifin da ya ma sai ka yafe masa to wannan shi ne ake cewa masa kasila bana su'al wace ne masu kimbin yawa muka dan dauko dan kankana da wayan suka dan haka shi muka faɗa to amma da ya je ce idza arada sulu tanadilu sai ya soki mutanen Madina bayan an yi sulhu an shirya sai je kuma yawan su ba wake baitoci ya yabi mutanen Madina don ya kwantar musu da hankali saboda a zauna lafiya mun gane ko dukkan kawai kabu eh, kitabu tabu kenan tsakanin fa'is da gazwatu tabu aka yi wannan haiki to shine ce gazwatu tabu yakin tabuka wa hiya gazwatul usra ita ake ce mai yakin da aka sha wahala yakin da ke da wahala a ciki duk sa'an da manzon Allah ya fita za su yaki in za su yi haka ne ba zai ce musu ga inda za a ba sai nuna musu kamar za a je wani wuri ne haka sai an tafiya ta yi tafiya ta inda kowa ba zai iya gudu ba sai nuna musu fa yaki za a amma yakin tabuka sai da manzon Allah ya faɗa musu tilla tilla ga inda za a ga abin za a je a yi saboda kowa ya ci saboda akwai tsananin zafi tafiya mai tsawo ga talauci sa'annan kuma lokacin ne amfanin gona yayi ana kiran girba قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال يتي ان كربو daga ابو برده يتي daga ابو موسى الله كرم سدايتي ارسلني اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله الحملان يتي dan uwana abokannaina sun aika ni sun aike ni sun tura ni wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na je na roke shi ya ba mu abar hawa lahum nas izhum ma'ahu fi jaysh al-usra yayin da suke kasance suka kasance tare da shi a cikin yakin usra to kaga yace lahum izhum ma'ahu fi jaysh al-usra yanzu ka in iz kasa wawu zai kace ko ba zai kace ba wa hum ma'ahu fi jaysh al mun gane ko fa'idan ta tabbata kenan ko to in muka tafi yanzu zamu daina ambatawa to an mallaki wannan ko da a nemi kuwar fa'ida kuma a hankali a hankali sai ka zo kana fahimtar nahu insha Allah وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله فإنك يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك أبو كنينا سن أبو كنينا سن أيكون سنتورون زوا بريك لتحملهم لأنك باس أبرهوا فقال والله لا أحملكم لمن ذلك والله بازم باكبا wannan wannan ruwaya ita fassara ruwaya sai aike babu ala shay'in wa wafaqtuhu wa huwa ghadban yace nazo na tarar da manzo Allah yana cikin rushi wala ashur ban sani ba wa raja'tu hazina yace sai na dawo ina cikin bacin rai mimman annabi sallallahu alaihi wasallam wa min maqamati an yakuna annabi sallallahu alaihi wasallam wajada fi nafsihi alayya sabna cikin bakin ciki saboda manzon Allah ya hana kuma ina gudun kada ya zama manzon Allah ya samu bacin rai ne da ni farajat ila ashabi yace sai na zo wurin abokanai na da suka tura ni wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhum sai na basu su labari cewa manzon Allah fa ya ce ba zai bayar ba har yayin rantsuwa الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم البس الا سويئه yace ba da jimawa ba a wani ɗan lokaci in sami'tu bilalan yunadi sai na ji sayyidina bilal yana kira ai abdullahi ibn qais yana kiran ya kai abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais فقال فأجبت سينا يتي سينا أمس كرم بلال فقال سي بلال يتي أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمس كرم من ذا الله من ذا الله أنا كرم تكتفي يدعوك فلما أتيته يتي يا عند نزور من ذا الله أبو موسى الأشعري كي ليس بعد الأباني قال sai manzo Allah ce khudh khudh hadain alqarinain wa hadain alqarinain li sittati ab'ira idda'ahunna hina idhin min ba'di sai manzo Allah ce kai Abu Musa ka dauki wannan rakuma guda biyu ka dauki wannan rakuma guda biyu aka ba su rakuma kaman guda shida ko takwas ko hudu manzo Allah ce ka dauka fansalik bihinna ila ashabika ka je ka kai ma abokannan ka da suka turo ka zo ka neman musu abin hawa din fa qultu inna Allah inna Allah aw qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilukum ala haula farkabuhunna sai nace manzon Allah ya ba ku wannan ya dora ku akai ku hau فانطلقت إليهم بهن سين جيورين لكي متونا راكم فقلت سينة إن النبي صلى الله عليه وسلم يهلكم على هؤلاء ولكني farko sun tura shi manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce ba zai bayar ba har yaran kuwa sai kuma manzo Allah ya kira shi ya ba shi sai ya ce ku gashi manzo Allah ya bayar amma ba zan bar ku ba in na su za a samu kina. sun ce a sai da da zai faɗa yake ai da da aka aika shi ya zo ya ce manzo Allah bai bayar ya ce ba zai bayar ba ya yaya kuma yanzu manzo Allah ya bayar sai ce to gashi ya manzo Allah ya ce a bayar amma ba zan rabu da ku ba sai na dauki wa'ansu cikin ku mun tafi su jiyo da kunnen su farko manzon Allah ne ya hana ya bi ya bayar mun gane ko la ada'akum hatta yantalika mai ba'dukum ila man sami'a maqalat rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la tazunnu anni haddathukum shay'an lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda kada ku zaci cewa fadan da nayi farko cewa manzon Allah ya ce ba zai bar din nan ku zaci cewa ƙarya ne muku wa qalu li sai suka ce innaka indana la musaddaq wace ai kai abin gaskatawa ne mu mun amince da kai wala naf'alanna ma ajab ma ahbabta duk abin da kake so mu yi zamani fan talaka abu musa da nafarin minhu sai dauki waɗansu mutane a cikin su hatta atau allazina sami'u qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har suka zo wurin waɗanda suka ji magana da manzan Allah ya faɗa da farko ɗin mana a wuya hana iyahu thumma ati isa'ahum ba'd sa'annan kuma suka tabbatar da cewa ai farko ɗin manzon Allah ne hana yanzu kuma ya baya akan haka Abu Musa ya ce kenan ko فحدثوهم بمثل ما حدثهم به Musa موسى رضي الله عنه sai suka ba da labarin suka ce abin da ya faru shine da farko da abu musa ya zo manzon Allah ne ya hana ce ba zai bayar ba har ya rantsuwa yanzu kuma manzon Allah ne ya bayar babu laifin abu musa a قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك يتي من ذا الله يتزوى تبوك واستخلف عليا سيتي يا كي علي da za a je yakin tabuk sai manzon Allah ya bar Aliyu a cikin Madina ya kai Aliyu kai ka saura kana tsaron Madina. Fakala sai sayyidina ali yace atukhallifuni fi sibyan wal nisa'i ya manzo Allah yanzu za a bar ni a cikin yara da mata a cikin yara da mata da sauran cikin Madina ga yaki kala sai manzo Allah ce ala tarza ba za ka yadda ba ba za ka so ba ba zai ma daɗi ba an ta kona minni ka zamo dangane da ni بمنزلة هارون haruna min musa matsayin هارون haruna da musa وزيرا من min ahli وزيرا من min هارون haruna ba haka bane sai manzo Allah ke ya kai sayyidina ali ba za ka so ba ka zama kaman ni da tarina da kai kamar tsakanin annabi Musa da Haruna illa annahu laysa nabiyyun ba'di amma dai ba za ka zamo a wannan matsayi na ɗaukaka da daraja da kusanci amma ba har abada babu annabci babu wani wanda zai samu annabci ko annabci bayan manzon Allah da alaihi shi ne manzon Allah ya kawo wannan kalma dan ya kore zato da za a zo a yi ko wahami tunda manzo Allah ya ce an da min ne bi manzilati Musa eh, Haruna min Musa to shi kenan sai na yi zama annabci kenan sai manzo Allah ya ce illa istidrak kenan ko sai dai ce illa innan ya yi da kace lakin ya sa kace illa sai kace ku istidrak lakin sai dai cewa laisa nabiyyun ba'di babu wani annabi bayan manzon Allah an aikata da za a bashi annabi wannan baya kore cewa annabi isa zai dawo annabi isa bayan manzon Allah yake ko gaban manzon Allah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa abin da yake faruwa shine ka ai mutum baka fahimta bane ya ta hankali ka sai ka ce ya za ya dawo annabi ne ko manzo in eh, annabi ne ai kaza kenan in ba annabi bane an soke a a wayannan duk ke kan ne yake kawo maka cikin kwalwarka manzon Allah ce annabi Isa zai dawo ya yi hukunci da shari'ar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Isa kansa daraja ce ɗaukaka ne a wajen ya samu ya dangana kansa zuwa manzon Allah ko da shari'ar manzon Allah wannan shari'a da kuke ci yanzu ba ku son shari'ar Allah shari'ar manzon Allah annabi Isa annabin Allah in sauko da da wannan shari'ar zai kuma ɗaukaka ce a gare shi وقال أبو داود حدثنا شوبة عن الحكم سميت مصعبا قال حدثنا أبو عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن قال أخبرنا ابن جريج قال سميت عطاء يخبر sura biyar sai mu kwana kan kisan hadisi ka bin malik qala qala sami'tu qala akhbarani safwan ibn ya'la ibn umayya an abihi qala yasi غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأسرة نياك الأسرة ياك وحلا تارد من الله صلى الله عليه وسلم قال kana ya ala ya kulu ya ala ya kasance yana fadar cewa gazwatu ghazwatu awsaqu a'mali indi yace wannan yakin da nayi shine aikin da nake ganin ya fi aminci ya ta daukaka qala asa'un fa qala safwan qala ya ala fa kana li ajiru yace ina da dan kodago fa qatala insana sai dai yaki wani mutum fa abda ahaduhuma yadan akhar sai daya ya ciji a ɗaya wani ɗaya suna jayayya suna mutu sai ya su ta shiga baki ɗaya sai ɗayan ya ciza yatsan قال عطاء فلقد اخبرني صفوان صفوان ايهما عبد الاخر فنسيت يا ya bani labarin filla filla wane ne saka yatsansa bakin wani wane ne ya ciza amma na manta na san dai an yi haka amma ban san yatsan wane ne ta shiga wane ne ta shiga bakin ba hakorin wane ne ya ciza ya faru? fara yace fanta za al-ma'budu yadahu da ya saka yatsansa a bakin wancan sai wancan ya ciza garin ya janye yatsansa sai zuba masa da hakura min fi al-abi fanta za idan siniyatayhi sai fitar masa da hakuri fa aka ya nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo ruban manzon Allah ana ana aka zo shari'a fa ahjara saniyatahu sai manzon Allah ce kai hakorin ka da ya fita ba shi da an so ba shi da baka da hakki ka biya ka biya, dan menene zai sa ba a su hannu ka tima ko kake da zai maka hannu قال عطاء وحسبت انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افا يدع يده في فيك تقسمها يزي سا sa hannunka bakin ka ciza masa hannu me zai hana ya janye to garin janyewa ya je kare kansa hakorin ka ya fita kuma me a jiya me za كأنها في فعل يخدمها اللهم اجعلنا في وتولنا في من وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم بأسمائنا آمين وقواتنا ما أحييتنا علينا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله